Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 18 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya ta bayyana damuwa akan yadda matasa a jihar Kano ke amfani da magungunan wasu cututtuka a matsayin ababen sanya maye. To ko me hukumomi ke yi game da wannan matsala? za ka muna da sunayen manyan mutane da suke wannan al'amari na kwaya. Shugaban wani kwamiti da gwamnatin jihar Kano ta kafa kenan domin kawo ƙarshen wannan matsala. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. sannan za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da hirarraki albarkacin shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafa sashen hausa na muryar amurka kamar yadda muka saba a kowace rana alhamis a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya ci gaba da tattaunawa da shugaban wata makaranta a kaduna mai fama da tawaya a kafafuwansa. sannan za mu kawo muku sharhin jaridan kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa hawa sharif da alamu shugaban amurka joe biden da tsohon shugaban amurka donald trump na bisa turbar sake fafatawa a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna yadda trump ke jan zaren shi sama da dukan 'yan takarar jam'iyyar republican yayin da ba wani dan takara a zo a gani daga jam'iyyar democrat da ke kalubalanta shugaba biden a neman tikitin tsayawa takara na jam'iyyar to sai dai tana kasa tana dabo ga tsohon shugaba donald trump sakamakon matsalolin shari'a da suka dabaibaye shi da shekaru da suka damƙe shi inda yanzu haka yake fuskantar tuhume-tuhume akan manyan laifuffuka har 91 da ake sa ran somawa da akalla guda ɗaya daga ciki a wannan shekarar ga kuma batun lafiya da ka iya haifar da cikas ko dai ga trump ɗin mai shekaru 77 ko kuma shugaba biden mai shekaru 81 tambayar ita ce ko za a tilastawa ɗaya daga cikin su ficewa daga takarar bisa dalilan rashin lafiya ko na shari'a ko kuma wasu dalilai na daban ansar da ake ganin lokaci ne kawai zai iya amsa ta. a wani labarin makamancin wannan a jiya laraba alkalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin new york ta yi barazanar korar tsohon shugaban amurka donald trump daga cikin kotu a yayin gudanar da shari'ar da ake masa sakamakon tsalma baki da ya rika yi yayin da wadda take zargin shi writer e jean carroll ke bayar da shaidar ta a gaban kotun carroll dai na neman fansanya daga trump bisa zargin da ta mishi na bata mata suna bayan da ta zarge shi da lalata a gwamman shekaru da suka shige mai shari'a lewis kaplan ta shaida wa trump cewa za ta soke damar da yake da ita a yanzu a shari'ar muddin ya ci gaba da yin kunnen uwar shegu da gargaɗin da ake mishi na kama bakinsa na maganganun shi su daina shiga kunnuwan masu taimakawa alkali yanke hukunci su tara wani jami'in hukumar lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin zirin gaza a kwanan nan ya faɗa a jiya laraba cewa sana'a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa cikin sauri a gaza da ya sa ake buƙatar ƙarin ma'aikata da kayan aiki cikin gaggawa jami'in sashen kulawa gaggawa na hukumar lafiyar ta duniya sian kase ya shaida manema labarai a harabar ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa ya gane wa idanunsa yadda tsarin kiwon lafiyar gaza ke rugujewa kase ya shafa makonni biyar a gaza inda ya tafi tun a farkon watan disambar bara ya kuma gana da jami'an kiwon lafiya da marasa lafiya a sassa daban-daban na yankin ya ce ya rika ganin marasa lafiya a duk rana ta allah da ke fama da mummunar kuna da masu karaya da ke shafa sa'o'i ko kwanaki suna jiran samun kulawa da lokuta da dama suka rika tambayar shi abinci ko ruwan sha ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar NDLEA mai hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya ta bayyana damuwa akan yadda matasa a jihar Kano ke mayar da magungunan wasu cututtuka a matsayin ababen sanya maye. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin gwamnatin Kano akan yaƙi da kwacen waya da shaye-shaye ke shirin kama aiki a makon gobe. Mahmud Ibrahim Kwari wakilin muryar Amurka na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Wasu bayanai da hukumar ta Indiliya ta fitar a kwanan nan sun nuna yadda masu ta'ammali da ababen sanya maye ke karuwa musamman a tsakanin ɗaliban makarantun sakandare a jihar Kano. A cewar kwamandan reshen jihar Kano na hukumar ta NDLEA Alhaji Sadiq Ahmad Azare wasu magunguna da likitoci kan yi amfani da su wajen kula da masu taɓin hankali da ciwon kuturta na cikin jerin magungunan da matasa ke amfani da su asibitin da ake kula da wanda suke da matsala na kuturta akan ba su wannan maganin kuma shi kansa wannan maganin ba guda ake badawa ko masu wannan ciwon akan raba shi lokacin gida hudu ne to amma kuma abin mamaki sai ya zama na matasa wani lokacin ma kusan kaman leda guda zai iya shanyewa banda cutan kamar kuturta lalura na taɓin hankali shi ma aka yi amfani da wannan maganin to amma a hankali a hankali sai kuma matasa suka samu wani hanya suna ɗauko irin waɗannan magunguna suna amfani da shi wajen biyan bukatunsu. Ta yiwu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya gwamnatin Kano ta kafa wani kwamitin kata kwana wanda ya kunshi dukkanin hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin dakile wannan matsala. janar gambo mai addu'a mai ritaya shine shugaban kwamitin an ba mu motoci wanda za mu amfani da su ga kotu wanda za mu rika yawo da ita za mu bi anguwa anguwa kuma muna da masu bayanan sirri wanda za su faɗa mana gurare santoci waɗanda yake ake wannan ƙazamin sana'a sai mu tabbata wannan al'amari mun yi maganin su gaba daya a Kano insha Allah. Sai dai gabanin wannan kwamiti ya fara aiki ga dangadan hukumar ta NDLA ta ce ta himmatu wajen toshe kafofin da matasan ke samun waɗancan magunguna su mayar da su kayan maye. Domin ko ranar wannan asabar da wuce a nan akwai babban kamu da muka yi na wannan maganin wajen kilogram ɗaya kwaya-kwaya da muka samu dubu 249 ko wannan da muka kama shi ɗinnan ba a shigo da shi a kwalinsa ba kulle shi aka yi a buhu kamar yadda ka san an ɗauko buhun hatsi yan vigilante na unguwanni da sauransu su ma suna taimakawa wajen sa ido akan wannan abun a yanzu a cewar janar gamba mai addu'a kwamitinsa ya fara tattara bayanai akan masu cinikayyar ababen sanya maye su shigo da su birnin kano yanzu haka muna da sunayen manyan mutane da suke wannan al'amari na kwaya kuma sannan akwai wata kasuwa da aka bude ta ɗan to muna kokarin wannan dan goro ke da yake tana da matakan tsaro tana da gurare wanda ke zamu sa mutanen mu su kula da shiga da fita idan Allah ya sa muka kafa kotun nan muna kokari mu ga duk wani wanda yake sai da magani drugs pharmacy zamu yi kokari mu maida shi wannan wajen yanda yake duk abin da ke faruwa zamu mu kula da shi sai dai masu kula da lamura sun ce nasarar aikin kwamitin za ta dogara ne ka kacokam akan goyon bayan da ya samu daga gwamnati al'ummar gari da sauran masu ruwa da tsaki a cikin al'umma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. Amurka na ci gaba da dumfarar mayakan hutu da ke Yemen. inda ta sauya matsayinsu zuwa kungiyar ta'addancin duniya da ta kira ta musamman ko kuma sdgt biyo bayan makonni da mayakan suka shafe suna kai hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa a kan jiragen ruwan kasashen duniya da ke tafiya ta kogin bahar maliya yunkurin ya biyo bayanin shekaru uku bayan ayyana mayakan hutun a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda daga bisani aka cire su bisa dalilan jin ƙai. da dorawa da maimaita kiraye-kirayen amurka da sauran kasashe ga mayakan na huti na su daina kai hare-haren da suke kaiwa kan jiragen ruwa na kasuwanci mayakan huti dai sun yi birza wannan bukata inda suka ci gaba da kai hare-hare duk da jerin hare-hare ta sama da amurka da birtaniya suka rika kaiwa domin lalata hanyar da suke bi wajen kaddamar da hare-haren an kashe mai gabatar da kara da ke binciken wani harin bindiga mai ban al'ajabi da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a makon jiya a gidan talabijin ɗin ƙasar ecuador yayin gabatar da wani shiri kai tsaye ta harbin bindiga a jiya laraba cewar babban mai shari'ar ƙasar wata majiya daga ofishin mai gabatar da karan ta shaidawa kafar labaru ta afp cewa cesar suarez shi ke aikin gano kungiyar 'yan bindigar mai dauke da muggan makamai da ke da alhakin harin ta'addanci da aka kai a gidan talabijin ɗin ƙasar na tc television kamfanin labarin na afp ya nuna hotunan motar suarez da yadda aka yi gefen direban kace-kace da harbin bindiga akan wani titin birnin na kuyangayar bai kasance cibiyar yaƙi tsakanin ƙungiyoyi da ke ta'ammali da ƙwayoyi da ke tashi a ƙasar ta ecuador labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Muhammad Bashir Ladan da hira ta musamman da shahararren ɗan jarida Abdullahi sadu daga ƙasar Kamaru. Albarkacin shirye-shiryen cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka. A gaskiya farko abin da za mu yi shine bayyana farin ciki mu kasancewar wato wannan tasha ta ainihin wato muryar Amurka VOA tasha ce mai taka rawar gani a gaskiya. Ko muna ƙaunar ta shi yasa kaga muke yawan kallon da muke yawan sauraron ta. Da na ce kallon ta tana da shirye-shiryenta shiryen duk musamman da ke da ainihin wato na bidiyo kamar wato taskar voa lafiyar mu da kuma da wasu shirye-shirye waɗanda ai take tattaunawa da manyan mutane da kuma wasu bangarori daban-daban waɗanda ainihi suke eh, faɗakar da al'umma a gaskiya kamar mu a nan kamaru tasha ce ta muke yawan sauraron ta a gaskiya kuma musamman mai da ainihin take bamu labarai na ƙasashe daban-daban daban musamman nahiyar afirka waɗanda nan ne ma muka fi kwarewa mu don muna yawan sauraron abin da ke gudana a siyasance tattalin arziki da kuma wasu sasan wato labarun waɗanda ainihin suka dangaci wannan nahiyar kuma akwai wasu bayanai waɗanda ainihin ba mu san da su ba a albarkar wannan tashar kam muna samun labarai waɗanda ainihin ingantattu kuma waɗanda babu wato shakku game da waɗannan labarai na to voa hausa kuma abin da za mu kara cewa voa ta kara ainihin wato zage dantse na ci gaba da wannan aikin da ta saka a gabanta yau sama da shekaru arba'in kaga wannan abun a yaba ne a gaskiya kuma shi kan shi mai jagorantar wannan uh, tasha na sashen hausa idan ka lura mutum ne ba wai kawai ya zauna can amurka din ba yana yawan ziyarar uh, uh, waɗannan ƙasashe waɗanda su ainihi suke yawan sauraron su kamar nan kamaru ai ya zo ya je ghana ya je benin kaga waɗannan ƙasashen ya je nijar babu inda baya zuwa to kaga haka ake so ga tashoshi ba wai kawai kamar da wasu suke yin ba shugabanni su tsaya kawai a can uh, wannan babban ofishin nasu ba tare da su kai ziyara ba na da idanuwan su yadda ainihin wato al'amura suke gudana a waɗannan kasashen haka ake so kuma muna uh, bukatar dai daskar BOA uh, mu abin da za mu iya cewa gaban mu 'yan kamaru mu yaba mata a da dai mun san cewar BOA tana da watakila wakili ne guda kawai amma kaga a yanzu mun samu wakilai da dama a kasar kamaru a yawun da akwai wakili a duwala akwai wakili a wasu bangarorin akwai wakili wakilai to kaga wannan abin ayaba ne a gaskiya mu da idan za mu saurarin labarin kamaru sai da a wasu tashoshin amma daga yanzu dai kaga tashar a yanzu babu wacce take ainihin yawan wakilai a kamaru kamar tashar uh, muryar amurka uh, sashen hausa wannan abin ayaba ne a gaskiya a gaida muhammad bashir ladan da wannan hirar to kafin ku ji shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan wakar. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. a shirin da ya gabata an ji bayanai kan takaitaccen tarihin alhad sabi'u muhammad shugaban wata makarantar islamiyya a kaduna malam alhad wanda ke da tawaya a dukkan kafafunsa biyu mutum ne da ke sha'awar karatu saboda haka a zamanin da yake matashi ya haɗa boko da karatun islamiyya kamar yadda ya ɗan taɓa wasu sana'o'i a matsayin wata hanyar samun abin rufin asiri A yau za mu ɗora daga inda yake yi wa wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra bayani kan mafarin shigarsa aikin niƙa. In aka tashi da rana muka karatu muka tashi sai in dawo angon sarki sai ya haɗa ni da wani amininsa ana ce mishi yaro mai niƙa sai yana koya mun niƙa a gurin. in mun tashi da yamma kuma sai in ƙara komawa madara mu ci gaba da karatun mu har karatun dare har karatun safe da rana kuma sai in dawo gurin shi na. To ya kake niƙa ba kama? <laughs> lokacin nikan injin nikan irin kananan injin nuka ne na malkaɗi haka da shauransu to har eh, nikan dawa ɗin da masara duk ana yi da shi to kuma inda aka ɗora mun kujera na zauna shikenan komai za a bani in sanya a zuba a nan tunda ba ni kaɗai bane kuma akwai masu taimakawa gwargwadon hali wato kai kenan dai kana nuna kamar kwatakwata ba kai bara ba ko a zariyan ko da ka dawo nan gaskiya ni ban san bara ba ban yi bara ba ban na dai na fita ina yawace wuce na ka gani ka ga tausayi na ka ce gashi eh. ba zan karba ba zan karba amma dan jin tinkare ka a ban in an tashi karatu zuwa angon sarkin nika an tashi nika an koma karatu bai wuce shekara ɗaya ba sai na ce mai ina son shiga boko hmm. sai ce za ka iya ni ce zan iya insha Allah ce shikenan ce aje a sani jan iya tanawa 1981 muka je nan primary school na badarawa aka kai ni ko da muka je sai ni rashin sa'a an riga an gama ɗaukan ɗalibai karatu ya nisa sai suka ci to gaskiya a doka ba za a iya sanya ni ba yanzu amma in yi hakuri sai shekara mai zuwa ka gane korin na dawo sai na ce mai to wannan islamiyyar da nake jagoranci lokacin tana a tana nan sai na ce to why not a sa islamiya sai ce to islamiyya kuma ya za ka haɗa ga islamiyya ga kuma karatu allo na ce duk zan iya na ce a zan iya rabawa karatun allo ana yi da dare ana yi da asuba eh. yawwa to kuma islamiyya ko sai da yamma sai ce to shikenan aje a lokacin ban shiga boko din ba kenan sun ce sai shekara mai zuwa to sai na shiga islamiyya wannan islamiya nake jagoranci yanzu 1981 muka ci gaba da karatu haka nan Shekaran na kewayewa muna komawa bangaren boko suka ci dama sun yi alkawari nan take kawai aka dauke ni aka sanya na wani to sai na hada kusan guda uku na haka nake ni na allo in yi na islamiya in yi na boko haka muka yi ta maya ka ta tafiya da wanda su to kaga wanda yake yin wayannan abubuwan ba da lokacin mara zan je in yi wani bara ko wani abu mai kama da haka sannan kuma shi ya dauki alkawarin duk wani damuwa na da abin da na nema sai dai ya fi karfin shi kawai zai mu ta ina aka hau aka sauka har ka zama malamin islamiyyar da ka je kana koyo yawwa wannan makarantar islamiyyar ka san makarantu in ka kai shekara ta ƙarshe su suna yaye sukan su saukan ɗalibai to da muka kai shekara ta ƙarshen mu da bakwai a anguwan gaba daya ita ce sauka ta farko da aka fara yi hmm. allah ya taimake mu lokacin shaka abubakar mahmud gumi na da rai ya girmama wannan sauka ta mu ta kasancewan shi tare da shi aka yi halarci wurin taron to muna gamawa ba mu wuce sati ɗaya sati biyu ba sai malaman sai suka duba su wane ne suka zo gaba gaba ka gane mm. to sai aka ɗeba mu kusan mu bakwai yawwa aka dawo da mu aka ɗora mu akan wani takardun mu ba aji za mu shiga ba amma dai mu zauna mana sauran karatu na takardu sannan kuma in wani malami wani lalura ta sa bai samu zuwa ba ya wato sai a tura mu mu je mu ci da haka da haka muka fara tun muna haka har aka zo aka yi confirm din mu zamo cikin malamai tun da mun riga ya ma zama ma jiki gare mu kawai su malaman ma saboda sun san muna nan sai ma su ban mana kawai gabaki daya har dai aka kai wani matsayi na na ganin kusan uku lokacin na gama primary school har ma secondary school na gama dan SMC na yi. A wannan shigan ka makaranta ka gama primary kuma ka shiga secondary ita ma ka gama. Na Gama primary a daidai na ce maka dan delay din da aka samu da na daukan primary. To da na zo na shiga shekara ta farko a shekara ta biyu da muka zo muka jira ba zan shiga aji biyu sai ita mai lura da aji mu ta ce ba zan tsaya aji biyu ba sai ta tsallaka da ni zuwa aji don tana ganin cewa fahimta ta ta mm, wuce na yan mm. yawwa sai su tsallaka da to sai abin ya zo mana daidai islamiyya shekara daya da boko muke tafiya. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. A madadin Malam Dalhat Sabi'u Muhammad, daraktan wata makarantar Islamiyya a Kaduna, Najeriya, da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara, ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Malam na a gaida Sulaimu Muni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana. wannan za mu so masharihin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ina taka tsantsan a cikin alkaburar da nake daukar waɗiyan ƙasar Ghana. John Muhammad ne ke faɗin na haka a yayin da ya kai wata rangadi zuwa jihar Volta hohoi yayin rangadin na gina ƙasar Ghana da dukkanmu muke bukata. John Muhammad ya faɗa wa taron magoya bayan jam'iyyar ta NDC cewar yana taka tsantsan ne wurin yin alkawari manya-manya a bisa la'akari da irin hali da tattalin arzikin kasar ke ciki ya ce an tsunduma tattalin arzikin kasar cikin mummunar hali shi yasa yake kafa kafa yana taka tsantsan wurin ɗaukan manya-manyan alkawura ya ce nan gaba za mu bayyana muku da irin hali da lissafin abinda wannan jam'iyya ta npp ta jefa kasar a ciki ji muke yi kamar kan ajefon zagin mu ya zo ya yi wakilan jam'iyyar npp na bantama kenan ke wannan saukaci jaridar da harar ce ta wannan labarin jaridar ta ce wasu magoya bayan jam'iyyar new patriotic party a ainihin mazaɓar bantama daga cikin jihar shanti sun nuna cewar suna jin irin jawabar da mamban majalisar dokoki na sun central canada japan ya yi zagin su ya yi yayin da ya ya zo yake wa uwansa da zai yi takara da Kamfin yankin Francis Asensu kamfen a Mr. Japan ya isa wannan mazaɓan ne kamar yadda na nuna don taimakawa Ralph a Japan da ke takara da majalisar a ran 27 ga watan Janairun shekara ta 2024. Shi tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa wadda bai nasara mana NPP a wurin wani taro da wasu wakilan banta ranar Alhamis ya yi amfani da wannan damar yarinka. yin ɓaci ga Mr. Asensu Buwaci ya kuma yi kashedi ga wakilan jam'iyyar da kasu sake sa Amma Felix Amuwa wanda wakili ne a wannan mazaɓan ya ce halayen na wato Mr. a Japan duk zagi ne gare su su wakilan Bantama. ita kuma da chronicle wannan labarin tarwaito jakadan kasar jamus a nan ghana ya sadu da magajin garin kumasi dangane da zancen kawance da ke tsakanin birnin dortmund da kumasi jaridar ta ce jakadar kasar jamus a ghana his excellency daniel kurul ya kaiwa magajin garin kumasi ziyarar barin girma ranar talata da ta shige tun farkon makamancinsa tun sa'ad da ya kama aiki a matsayin jakadar jamus a nan ghana a watan Juli shekara ta daya wannan ziyara sai ya tabbata ne a dalilin fahimtar da ya yi dangane da yarjejeniya da ke tsakanin biranen guda biyu Dortmund a Jamus da kuma sai a Ghana wadda ke bukatan a karfafa shi dalilin ziyarar kenan ya sadu da magajin garin na Kumasi da wannan muka yi so karshen sharkin jaridun na yau Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. yanzu kuma ga wannan sanarwar. Lalle hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa da Allah ɗaya gari bambam. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a ɓangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da ƙirƙiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Shirye-shiryen ku su cikin ma'ana da tsari da birgewa ilimantar da al'umma kuma ga nishadi wajen kowa BOA e suna fadakarwa duniya har da sadarwa idar da kulla zumunci duniya kun zama na daya. To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. da alamun shugaban amurka joe biden da tsohon shugaban amurka donald trump na bisa turbar sake fafatawa a zaben shugaban kasa da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna yadda trump ke jan zaren shi sama da dukkan 'yan takarar jam'iyyar republican yayin da babu wani kwakwaran dan takara na a zo a gani daga jam'iyyar democrat da ke kalubaranta shugaba biden a neman tikitin tsayawa takara a jam'iyyar. a jiya laraba alkalin wata babbar kotun tarayya da ke birnin new york ta yi barazanar korar tsohon shugaban amurka donald trump daga cikin kotu a yayin gudanar da shari'ar da ake masa sakamakon tsalma baki da ya rika yi yayin da wadda take zargin shi writer e jean carroll ke bayar da shaidar ta a gaban kotun carroll dai na neman fansa ne daga trump bisa zargin da ta yi mishi na bata mata suna bayan da ta zarge shi da lalata a gwamman shekaru da suka shige wani jami'in hukumar lafiya ta duniya da ya dawo daga yankin zirin gaza a kwanan nan ya faɗa a jiya laraba cewa sana a hankali tsarin kiwon lafiya na lalacewa cikin sauri a gaza da ya sa ake buƙatar ƙarin ma'aikata da kayan aiki cikin gaggawa jami'in sashen kulawa gaggawa na hukumar lafiyar ta duniya sian kase ya shaida manema labarai a harabar ofishin majalisar ɗinkin duniya cewa ya gane wa idanunsa yadda tsarin kiwon lafiyar gaza ke rugujewa amurka na ci gaba da dumfarar mayakan hutu da ke yemen inda ta sauya matsayin su zuwa kungiyar ta'addancin duniya da ta kira ta musamman ko kuma sdgt biyu bayan makonni da mayakan suka shafe suna kai hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa matuki akan jiragen ruwan kasashen duniya da ke tafiya ta kogin bahar maliya yunkurin ya biyo baya ne shekaru uku bayan ayyana mayakan hutun a matsayin kungiyar 'yan ta'adda inda daga bisani aka cire su bisa dalilan jin kai an kashe mai gabatar da kara da ke binciken wani harin bindiga mai ban al'ajabi da wata kungiyar 'yan bindiga ta kai a makon jiya a gidan talabijin ɗin ƙasar ecuador yayin gabatar da wani shiri kai tsaye ta harbin bindiga a jiya laraba cewar babban mai shari'ar ƙasar. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin mu na hantsi sai kuma an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniya ma mr charleston ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya